Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ni ce Aisha Sule tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau. Talata 21 ga watan Janairu ta shekara 2020. Yayin da muke gabatar da shagulgulan cikamu shekara 41 da kafuwa. Za ku ji tsofaffin ma'aikatan sashen Hausa da irin gwagwarmayar da suka sha wajen gudanar da aiki a wancan lokacin. Yawancin labaran da da mutane suke samu daga gida Najeriya a VOE suke samunsa. Ni a nan da ma ne jaraba ta zuwa Amerika aka yi eh, eh, eh, daga nan sai shi ya aiko MA Abu Kano ya je. suka na sannan sai suka dinga ɗaukan mu. Aisha akwai ki da shirye-shirye guda biyu na farko barin fara da na mata. sannan za ku ji wakilanmu da sauran ma'aikatanmu a nan cikin gida da yadda suke gabatar da shirye-shiryensu duk amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare yau talata ake fara cikakkiyar shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump a majalisar dattawan kasar yayin da 'yan jam'iyyar Democrat kuma ke shirin kalubalantar jadawalin shari'ar. 'Yan majalisar dattawa za su kada ƙuri'a kan jadawalin da shugaban masu rinjaye McConnell ya gabatar na tsarin shari'ar wanda ya tanaji baiwa kowanne daga cikin 'yan jam'iyyar damakar masu gabatar da ƙara a cikin sa'o'i 24 cikin wato tsawon kwanaki biyu don gabatar da hujjojinsa. Daftarin jadawalin bai ce komai ba kan koshin za a gayyaci shaidu da kuma ko shirin za a yadda a shigar da wasu sabbin bayanai da hujjoji shugaban marasa rinjaye cuk chuma ya ce duk wata shari'ar da ba a yadda a shigar da sabbin bayanai ba ko shaidu ba shari'a bacci ko muskala zaratin ya kara da cewa we democrats aim to get the truth and make no, no mistake about it we will force votes Ya ce mu 'yan jam'iyyar Democrat mu ita ce bayyana gaskiya kuma ba da wasa muke ba za mu nace har sai an kaɗa ƙuri'a game da batun masu gabatar da shaida da takardun bayanai kuma ya rage ga 'yan Republican ko su kare kundin tsarin mulki su kare tsarin mu su kare tsarin doka da oda a maimakon rufe idansu su kare shugaba donald trump saboda tsabar fadanci kawai a wannan aniya tasa ta danna gaskiya saboda ni a ganina ya ma sanya tafka laifi a halin da ake ciki kuma jiya wato yayin da shari'ar batun tsige shugaban amurka donald trump ke gab da kankama a majalisar dattawan amurka ya gaza ya birnin davos na kasar switzerland inda zai gabatar da wani jawabi a yau dinnan talata a wani taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a tsakanin lokacin da zai gabatar da jawabi a yau dinnan talata da kuma komawa birnin washington da zai yi gobe laraba trump zai gana a bayan fagen taron da wasu shugabannin ƙasashe a lokuta daban-daban mahallata taron waɗanda suka kai wajen dubu uku za su samu kariya daga sojoji da 'yan sanda har wajen dubu biyar muka yi alkawari albarkacin wannan biki da muke yi na cika shekara arba'in 41 za mu kawo muku ta bakin tsofaffin ma'aikatanmu da irin gwagwarmaya da suka sha a wancan lokaci Farko ga Shehu Yusuf Kura a tattaunawa da suka yi da Ibrahim ka almasi garba. Babban abin da ya fi ba mu sha'awa lokacin da muka zo da sukan ɗauki mutane biyu biyu ne ko uku uku. Hmm. Kaga Kabiru Fage ya zo da Aliyu Mustapha. Nasiru mai wada shi kaɗai ya zo amma da Steve Lucas aka ɗauka a alaf ɗari tara da tamanin da hudu da kuma wata ma'aikaciya a Hadiza Isa wada ma'ana dai ni da wani muka zo amma a cikin shekara biyu ko shekara uku sai da muka kai matsayin da mun iya aikin watsa labarai na rediyo fiye da inda muka baro gidajen rediyon mu na Najeriya na mm. ɗaya kenan. Na biyu kuma a lokacin nan aikin kawai aka sa a gaba. Mm. Ita su kansu mm, shugabanninmu suna lura da kwazanka suna lura da hikimarka suna lura da irin gudunmawar da kake bayarwa saboda haka ne a lokacin nan gamu mun zo muna ƙanana amma kuma wannan bai hana mu in ana taro mu fito mu faɗi ra'ayinmu ba oh. domin faɗar ra'ayinmu shi ne zai taimaka zan baka misali lokacin da aka zo za a yi shirin siyasa na iya ruwa da kai aka ce to a zo a zauna a mitin steve lucas shine shugabanmu aka ce to kowa ya tafi yi tunanin suna na shirin da za a saka kowa ya tafi yi tunani aka zo taro na gaba sai aka ce to kowa ya faɗi sunansa kowa ya faɗi taken sunan da za a sa a shirin ni sai na ce to me zai hana a ce iya ruwa fit da kai oh. dukkanin su manyan da Ali Abbas din da da shi Lawan Salauji biyan da Ali Mustafa din da suwa duk suka ce a kaku wannan sunan yafi dacewa a hmm. wannan sunan yafi saboda ka to a dauki wannan sunan da Shehu ya kawo hmm. sai su ce to tun da Shehu ne ya kawo sunan a ba shirin ya ringa yi hmm. da haka muke yi ba wani zancen cewa ba ka da basira ko ba a'a basira ka fito da ita ko a gaban wane ne wannan ya taimake mu sosai kuma mun yi alfahari da shi kuma mun karu da shi To Malam Shehu yayin da wannan gidan rediyo wanda kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗaukaka shi ke cika shekaru 41 da kahuwa, menene fatan ka gare shi? To na farko tukuna ba yadda za ka yi kai maganar watsa labarai yanzu a duniyar bahaushe. ka kawo sunan voice of america hausa service ba kamar yadda na gaya maka ma'aikatan da suka kafa gurin sun yi namijin kokari amma kuma in ka duba yawancin labaran da da mutane suke samu daga gida Najeriya a VOA suke samunsa. Hmm. Ni na iya tunawa mu ne muka fara ba da labarin Allah ji kansa marigayi sani abacha ya mutu. Hmm. ni baban gida ya kira ni muka yi magana yana rahoton mu na abuja aka ce muka ba da labari karfe hudu na muke watsa shirye-shirye ni ne mc a lokacin nan baban gida ba shi da tabbas amma an tabbatar ni na kirawo mutane a kano su galadiman kano ta gana hansuwa suka tabbatar min a bace yaran su amma ba a so a faɗa sai gwamnati ta faɗa amma mu muka tafi muka faɗa hmm. saboda haka mu muka kawo labarin cewa allah ji kansu da rahama marigayi sani a bace ya mutu sannan in ka duba gudunmuwar da sashen hausa ya bayar wajen conference national lokacin da aka yi shi a niger mm. akwai wani mutum sunansa abubakar aliyu gore ina jin ya rasu allah ji kansa muka ringa hira da su muna bayyana abubuwan da ke faruwa a wannan conference national da kuma yadda niger ta rungumi tsarin demokradiyya a lokacin nan hausa sabi za ba da gudunmawa a wannan hmm. ita kanta tsarin demokradiyyar najeriya din lokacin da aka kama abiola aka tsare da inna aka yi ta yin abubuwa sashen hausa ya ringa bin diddigin yadda tsarin yake hmm. har sai da aka tabbatar da cewa demokradiyya ta kafa a najeriya irin waɗannan shirye shirye-shirye da muka ringa yi sun wayewa da mutane kai hmm. sannan kuma shi kansa harshen na hausa hmm. su lawan laujibe din nan ba sa in gausa a cikin harshen su ba su da tangarda hmm. saboda haka wajen haɓaka harshen na hausa ma sashen hausa ya samu nasara sannan kuma akwai shirin da kafin ma gwamnatin amurka ta tunanin ta rungumi wannan manufa mm. sashen hausa ya runguma menene shine yadda za a jawo musulmi su ji sun gamsu da amerika da rayuwar amerika da waye mm. don haka tun alif ɗari tara da saba'in da tara su david hosted din nan suka ce a yi wani shiri wanda zai ringa bayyana wa musulmin afirka mm. yadda musulmin amerika suke aka bullo da shirin musulunci a amurka daga baya a lokacin shugaba bush ita kanta gwamnati sai da ta kirkiro mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da wayar da kai game da ayyukan musulunci a Amurka. Oh. Kaga sashen Hausa ne ya fara wani. Sannan kuma ga rahoton kimiyyar nan da muke ta bayarwa an binciko jigidar halittar rayuwar dan adam wato genome din nan mm. an kirkiro kaza lawan sallau jibiya ya yi aiki sosai da Ibrahim Umaru ne ya fara yin shirin daga baya Sala mm. Ali Hadeja ya karba daga baya lawan sallau jibiya ya karba mu kuma muka zo muka dan dagargara abinda muka iya dagargarawa <laughs> amma dai rahoton kimiyyar jami'a din nan Ibrahim hmm. mafi yawan mutane har yanzu su ne mun magana su cewa ai kwanaki can da kake VOA ka taba ba da labari game da yadda ba a so a cika ciki da tuwo a kwanta saboda zai haifar da lalura da kaza da kaza to irin waɗannan abubuwan da sashen Hausa ya yi babu gidan rediyon da iya a duniya mai watsa shirye-shirye da Hausa hmm. saboda haka wannan abin da kuke yi kamar ɗorawa ne akan abin da manyan mu suka yi ko kuma yanzu kuka zo kuke yi kuma alhamdulillahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma ban da Allah ba wannan isan abin da VOA Hausa Service za ta kai domin har yanzu wannan al'ada har yanzu wannan tsari yana nan kuma shugaban ku yanzu tunda ya tabo shekaran jiya ya tabo jiya kuma gashi yana yi a yau hmm. in Allah da za a samu nasara yadda kwalliya din za ta ci gaba da biyan kuɗin sabulu Ibrahim. Ah, Mun Malam Shehu. Yanzu kuma ga ci gaban labarai daga Ibrahim Garba. To Aishatu babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar turai EU Jesse Barrel ya ce dole ne a samu wanda zai sa ido muddin ana so duk wata yarjejeniyar tsagaita wuta a Libya ta yi tasiri. Ya yi magana ne da manema labarai gabanin taron inda ministocin harkokin wajen kasashen da ke kungiyar ta EU ke bayar da nasu ra'ayi kan halin da ake ciki a kasar ta Libya. da kuma yarjejeniyar da shugabannin wato manyan kasashen duniya suka cimma ranar lahadi ta mutunta kudirin haramta sayar da duk wani makami ga bangaren da ke yaƙi a libya ya kara da cewa we are in a truce which is uh, unstable and you know uh, truce can be violated several times a day let's hope that by the contrary it's going to stabilize and we are going to really Uh, uh, ya ce an cimma wata irin yarjejeniya wacce ke tangal-tangal kamar yadda aka sani yarjejeniya ce wadda akan saba mata sau da yawa a rana bari mu yi fatan cewa a maimakon hakan za ta kankama kuma za mu cimma tartibiyar yarjejeniya muddin ba a tsagaita wuta ba zai zama da wahala kungiyar tarayyar turai ta taka muhimmiyar rawa a kasar. madalla a gaida Ibrahim Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma ga tattaunawa da tsofaffin ma'aikatanmu, inda a wannan karan ga wakilinmu Lawal Isa Ikara, inda ya gana da Muhammad Nasir wada. Can farko na gaya maka muni ah, set kashi kenan na uku. da na je na iske to saboda haka tun da na zo na iske su ba zan manta ta manta da lawyer salloji biya ba Allah ji shi Allah ya ramshe shi saboda ya nuna man gidan da shi da Abbas duk sun rasu abokaina in na tana sin kamar an kuka duk su Allah ji kansu Allah rahamshe su Ibrahim Umar shine ya kafa tashe dama yana can yana aikowa da tape nan ana sawa sai ce musu me zai hana ku kasa kafa tasha kamar BBC shine suka ba shi dama ya kira aka zo aka aiko da jarabawa ne a London ma ne jarabawa ta zuwa America aka yi eh, eh, eh, daga nan sai shi ya aiko MA Abu Kano ya je suka zanna sannan sai suka dinga daukan mu so wannan tsarin da suka yi ya ba mu damar kafa da tushenta ita wannan gidan rediyo na murya amurka sannan aka fara ɗaukan mace guda ita ce hawa daga baya sai ita jimai ali aliyu mustapha eh. ya zama wani babban abokina lokacin da aka yi man operation aka yi man hida aka sai appendicitis shi ya ji dokon da mota har zuwa gida ka je ka same shi a wurin aikin ya zo ya same ka ya same ni ne kun san juna kafin ka bugu rai da gaske wanda na ce maka amini na ne shi ya dauko ne ya kawo ni kuma kafin ya dauko ni da na bar gida na kamar kwana goma a asibiti shi ke zuwa da cak ni na ya je iyali na ce hone ya kai musu gida so kaga wannan ba zan manta da shi ba shekara eh, nawa kai ne shekara goma na je in shekara biyu in dawo kasan america wani fatan alheri za wa gidan ya cika shekaru 41 kai ai fatan ma ba iyaka kwarai da gaske don saboda wato a yanzu dai a duniya hausa sashen hausa na duniya to ban zan ce suna kar da kar da bbc ba amma gidajen rediyon nan guda biyu sun faɗakar da bahaushe fiye da abin da zai samu a primary school secondary school ko university kullum cikin faɗakarwa muke kuma har yanzu na dawo ne sa'a frcn suka ɗauke ni suma ma na gama lahiya da su ciya ma suka yi za su yi man fati amma ina son wani abu na ce za su kai ni aikin haji suka kai ni aikin haji yi shugaban mutum uku mu uku wanda fatan alheri kake kwana arba'in fatan alheri da nake ma a gidan rediyon murya amurka fatan alheri da babu iyaka abinda nake fata kullum ina fatan allah ya sa duk wanda kenan su gama lafiya da mazansu da matansu. An zo da sauye-sauye a wannan murya Amurka an samu sauye-sauye an kawo sabbin shirye-shirye yanzu misali kwanan nan ma an zo an ƙara kawo wasu sabbin shirye-shirye banda wa'anda bayan kato aka kawo. Me ra'ayinka game da irin sabbin shirye-shirye da ake zuwa da su? Mu lokacin mu ba ma kwantar babu wani abin alaka tsakaninmu da masu saurare kai tsaye. amma inda abin ya burge da ma ba ma mune amurka wani gidajen rediyo nasu ma ya fi domin su da gamawa dama mu backup muke ce mashi sai ka je kayi research yi abin nan kamar dan university sannan ka zo ka yi bayani akan hanyoyi akan ruwan sha akan wani abu amma sunan da gama labarai ko minti shida ne ake labarai mu da minti goma muke kamar yadda ga muka dazu dama idan ka da gama wasu sai ce ku bugo ku gaya mana abin da ke faruwa akan misalin rikicin yan latest dai shine nan kwana-kwanan nan shine a moke kunne wani shiri da jihohin yammacin duniya da middle belt suka shirya za su tsara kansu da kansu ba tare da sa hannun gwamnatin tarayya ba to kaga wannan su kuma yanzu ya zama cikin debate wato ana tankiya su yarbawan sun ce sai sun yi shi kuma malami a ministan shari'a ya ce a'a ya kake ganin su a nan sabbin shirye da aka zo da su to shi ne ce wannan abu sabo da ya faru suna son ka bugo waya ka gaya musu me ra'ayinka to mu lokacin nan ba wannan direct content ka buga waya kan ni na ta kokarin ma buga waya ba na samu <laughs> amma wasa wasu wanda shi suna samu kamar wannan mai radio da rekoda a nan Kaduna ina kullun shi sai ji shi to wannan shirin wato wani abu ne alaka tsakanin masu labarai da ma'aikatan amurka da kuma su mutane general public wato mutane talaka ba kowa ya faɗa ainihin ra'ayin shi da abin da ya dame shi kuma ka san su shugabanni ba za su so wannan shirin ba yanzu kuma a ci gaba da kawo muku tattaunawan da muke da wakilanmu ga mahmud ibrahim kwari da nashi guzurin a shekarun da na kwashe ina aiki da sashen hausa na muryar amurka na aika rahotanni daban-daban akan al'amura daban-daban kama daga sha'anin zamantakewa da al'amuran yau da kullum ilimi da kiwon lafiya da makamantansu. Ɗaya daga cikin muhimmai ko kuma rahotannin da na aika kuma ni kaina na koyi darasi a cikinsu shine bayan da aka kirkiro da shirin yau da gobe abokiyar aiki hajiya halima jimrau ta taba bani wani aiki ta ce lalle lalle in je in zakulo mata wani labari gama abuta wato sashen hausa na murya amurka sun san wato abin da shi shirin yau da gobe ya kunsa musamman shi shirin yau da gobe ya fi mai da hankali ne akan harkokin matasa yaya za a faɗakar a ilmantar a wayar da kan matasa a dukkanin al'amuran rayuwa to wani al'amari da a lokacin ita halima ta ce in ɗauko rahoto a kansa shine lokacin da ta shirya shirin cewa tana so za ta tattauna akan al'amuran da suka shafi wato matsalan nan ko kuma kalubalen shaye-shaye a tsakanin matasa wato shaye-shayen abubuwa da suke sanya maye suke lalata rayuwar matasa da sauransu kuma wato ginshikin wannan shiri dama na yau da gobe shine yawa da kan matasa su guji abin da ba a so su zama mutane na gari don su zama masu alfanu ga al'umma sai halima jarama ta ce da ni lalle lalle in je in hira da su kansu mashaya din nan menene sa suke yin shaye-shayen nan me kuma suke ji idan sun yi shaye-shayen amma tana son hira da su ne a daidai lokacin da suke wato suka yi shaye-shayen suke buge wato suna tsakiyar maye sannan take so in mata hira da shi ko mata hira da su su gaya min me yasa suke yin wannan shaye-shaye kuma wato me suke ji idan sun yi shaye-shayen menene ma ya kai su ga shiga wannan harkokin shaye-shaye domin manufar anan ita ce saboda masu ruwa da tsaki da hukumomi da sauran al'umma su gane menene ya sa waɗannan matasa suke shaye-shayen nan kuma yaya za a yi a ceto su daga wannan yanayi da suka shiga na harkokin shaye-shaye. To lokacin sai na ɗauka kamar wasa take mun sai ta ce da yake duk wanda ya san Halima Jinrawo ya san mace ce mai barkwanci. Sai ta ce wannan aikin ba sai ka yi shi kuma kai ne za ka yi shi. ka je duk inda za ka yi ka samo min wannan muryoyi na waɗannan mashaya a lokacin da suke shaye-shaye sau da haka sai na ga kalubale ne babba a gare ni ni an taɓa wa wato wannan shine karan farko da aka sani aikin da watakila nake ganin ma ba zan iya ba amma duk da haka sai na gaya wa kaina cewa ai zan iya din da aka yi haka kawai sai na saurari sai na tuna da wani abokina wanda muka taso a unguwa ɗaya a nan kano ah, sai na na san ya yi wannan harkokin shaye-shayen amma ya yi murabus yanzu har ya samu aikin gwamnati yana ma aiki mai ɗamara da sauransu sai na dace ko ya zo hutu a lokacin na je na buga masa waya ya ce yana gida na je na same shi na ceto. wani ka fa abin halin da nake ciki saboda haka tsohuwar sharkwata nan taku zaka kai ni ga abin da zan yi ga abin da zan yi sai ce da ni to in zo bayan magariba mai sallan magariba da shi sai mu wuce saboda haka hakan ku aka yi ya nuna min gurin da zan aje mota ta yace in aji na yi fakin sannan na fito muka taka mu shiga wannan loko mu fita har muka je wata da'ira wanda ni ban taba zuwa gumba gaskiya ban ma san yanayin wannan gumba shi kenan muna zuwa da shi sai ko na ga kulawa a gun shi kenan suna ganin da ce a ah, oga kaza kaza shi dai aka gaggaisa oga wannan fa ya ah, ba ruwan ku da shi sau da ka sai kira ɗaya daga ciki sannan yana shayensa yana mankas ɗinsa sai ce da shi magana za ku yi a rediyo da wannan ka gaya masa komai da haka sai ce me zan gaya mai ce ka gaya duk abin da ya tambaye ka ka gaya mar a cikin wannan yanayi yana cikin wannan maye muka yi hira to haka dai suka dinga bani labarurka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya in na gama da wannan wannan a kira mu wannan ya zo in na gama da wannan a kira mu wannan ya zo in na gama da wannan a kira mu wannan ya zo sai da na hira da kaman guda shida kowa yana gaya min labarinsa na abin da ya sa ya shiga wani ya ce sun yi fada da iyayensa ne wani ya ce an nuna mara bambanci wani ya ce matar gidansu ce ta yi sanadin ya fita haka dai abubuwa kala-kala sannan amma wani abin sha'awa kuma a ƙarshe dai ba wanda bai gaya min cewa shi ba a san ransa yake yi ba kuma a shirye ke daidaina na din matukar wannan abin da ya sa ya sabbaba ya shiga wannan shaye-shaye an warware shi to haka dai na hira to amma abin da na kammala da su kuma na taho amma dai wani abu da nake so masu saurare su gane ne. a daidai wannan lokaci da nake hira da waɗannan mutane shi ya ban tsaro shi jagorana jagoran da ya kai ni wurin lokacin da muka je ba su fi mutum uku hudu ba amma kafin na bar gurin nan ina tabbatar muku da cewa ba za a sa mutane kamar ɗari sun kewaye ni kamar sa cinye ni ɗanye inda kowa in ya leko sai ya ga tsohon jagoransu sau da haka sai ya gaisuwa kawai ya koma abin da nake so in ce a nan ba dan da shi jagoran ba ni kaina ba zan kai kaina gun ba ba zan iya yi ba kuma wani abu da na tsinci kaina a ciki shine a gaskiya kafin na bar wannan guri saboda sun zo sun yi wannan taruwar kuma kowa da abin da yake sha daga mai shan sholisho sai wiwi sai waye da haka ni ma dai kaɗan Allah ne yasa ban ban bugudin ba domin na samu yanayi na na samu kaina a yanayin da ban saba a wato jina ba hasali ma dai gaskiya na samu rashin jin daɗi a ƙarshe dole ne shi na ba wa motar tawa muka ya tuko mana muka dawo wannan iya ɗaya daga cikin wato labarai ko rahotanni eh, da na aika wa sashen hausa na voa wanda ba zan iya mantawa ba saboda a yanayin da na je na samu labarin na ɗauki rahoton da kuma wato irin bayanan da na ji wannan rahoton da na ɗauka gaskiya ni ma ya canza mini tunani dangane da yaran da nake gani ko matasan da nake gani suna shaye-shaye. Yanzu kuma bari mu je ga wata tattaunawa da Alheri Grace Abdu ta jagoranta da wasu ma'aikatanmu. Aisha, akwai ki da shirye-shirye guda biyu. Na farko, barin fara da na mata. Ai dama mata eh. koyaushe su ne eh. ikirarin cewa eh. ciwon ya mace na ya mace amma idan wani batu ya tashi hmm. wanda ya shafi mace yar uwarsu hmm. to na sai dai su juya mata baya hmm. akasari su ai shi yasa ake sai an hada da maza amma idan maza ne duk za su mara musu baya daya kenan na biyu Eh, shirin yanayi da muhalli eh, yanayi da muhalli batun sauyin yanayi da dai sauransu batu ne da mutane ba su fahimce shi ba har mm. yanzu kuma eh, illolin da ke tattare da rashin kula da yanayi mm. suna da yawa mm. suna da yawa matuka wanda a 'yan kwanakin nan an fuskanci ɗaya daga cikin irin wannan batutuwa na sauyin yanayi inda kowa inda ake sanyi ake kukan zafi ko kuma inda ake zafi ake haka kan sanyi wato baba shirin ka ba a sake ba amma ka bayyana mana cewa hmm. akwai abin da za ka yi na daban eh to um, wato abin da zan mai da hankali a kai musamman a cikin wannan shekara shine abin da hukumar kula da kai kawo motoci ko kuma ababen hawa mm. lamun lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wacce ta fito da alƙaluma a cikin wannan abin nan wannan wata mm. na abin shekarar 2020 mm. wato irin asarar rayukan da ake samu wato kusan a ce eh, musamman matasa matasa sun fi mutuwa a hankalin mota ko ababen hawa fiye da duk wani abin da aka sani eh, eh, matasa na mutuwa don saboda ba a jika samun matasa da wasu cututtuka masu karfi ba amma abin da ke saurin hallaka rayukan matasa hadarin mota saboda an kiyasta yara eh, matasa wurin dubu ɗari hudu suke mutuwa a duk shekara ta hanyar hadarin mota sannan kuma ana samun sama da miliyan ɗaya na mutane da suke mutuwa ta hadarin mota to kaga wasu wannan wasu alƙaluma ne da ke tada hankali da ya kamata mahukunta a kasashen mu musamman ma mu kasashen mu da muka dauka wato mutuwa ta hanyar hadarin mota kamar wato abinda ake cewa kaddara ce haka Allah haka Allah ya nufa alhali ko za a iya gyarawa ka gani to wannan shine abin da muke kokarin mu ja hankalin mahukunta su kula akwai abubuwan da muke yi da ba su da kyau wanda yake idan mun duba an gyara su to za a iya samun ragowar wannan hatsarin da ke ka ka kwance musu wannan tsaraba duka a su ci gaba da kasancewa tare da mu masu saurare kamar yadda muka bayyana kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau a wannan rana da muke cika shekaru 41 da kafa wannan ciki da gaskiya mm. ina tasirin ciki da gaskiya waɗanne nasarori kuka cimma da na ga wannan shirin yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da mutane suke ba sa bacci sai sun saurara sai sun saurara wannan eh. gaskiya ne duk da yake da kowa sun ce wacce shirin cike da gaskiya shirin ne da ke bin kadin eh. batutuwa na cin hanci da rashawa hmm. almundahana da zalunta al'umma eh. halkokin waɗanda ba su da wato karfi eh, marasa galihu eh. to tabbas mun samu nasarori da yawa musamman a duk shekaru wannan shekarar da ta mm, wuce mun mm. samu nasarori tun da na karɓi wannan shiri da muke yi mm, akwai batutuwa da ma kawo da yawa waɗanda aka ɗauki matakin su musamman akwai wani batu a jihar jigawa da aka kwacewa wasu mutane gonaki sama da dubu uku saboda aka ɗauki gonakinsu aka biya su kuɗaɗen da ba su kai kuɗin da su je sai wasu gonaki su ci gaba da noman su ba mutanen yankin kawai abin da suke dogara da shi shine noma su sayar da shi suke wa 'ya'yansu aure mm. shi suke suna da shi suke komai mm. suke kuma cin abinci mm. to aka zo aka musu wani aka kwace filayen nasu aka ba su kalilan kuɗi ba su iya sayan wata gona ba to mun ɗauki wannan shiri mun je mun tattauna da mutanen nan mun yi komai muna bin kadin shirin nan da yake shirin an yi wuce wajen shekaru hudu da suka gabata to yanzu haka nasarar da muke ka yanzu shine akwai kotu da ta dakatar da yin amfani da wannan filayen na mutanen nan saboda wannan shirin shirin da muke ba zan katse maka hanzari ba sabili mm. da haka masu saurari sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu za ku iya zuwa duka dandalin watsa shirye-shirye mu domin gani daga kama daga rediyo ne facebook twitter da duk dai hanyoyin sada zumunta na farko ku bayyana ra'ayoyinku na biyu a yi wannan tafiya tare da ku yanzu a madadin Aisha Mu'azu da Murtala Faruk Sanyi da kuma Baba Yakubu Makeri da kuma ni Sarfil Hashim Gumel kuna muku fata alheri baki da assalamu alaikum eh, eh, eh, to man sauraro da haka kuma muka zo karshen shirin namu na yau amma idan Allah ya kai mu gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon Ghana. Za ku ji abokan aikinmu za su shigo da sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da Julie Leathers Gresham da ta tattara wannan shiri, da kuma injiniyanmu na yau, ni ce Aisha Sule ke mana fatan alheri.